yana nufin rabauta yana nufin cin nasara yana nufin samun biyan bukata yana nufin gamsuwa da kuma ga dukkan alamu kuna gamsuwa da karatun da kuke dauka kuma wannan karatun insha Allah zai bayu zuwa ga samun riba gare ku duniya da lahira kamar yadda na fara faɗa ma ɗaya ajin babu mai dabara kamar wanda ya ci moriyar lokacinsa saboda lokacinka shine rayuwarka bayan da alhassan albasiri Allah yake cewa ya ibn adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'dhuk ya kai dan adam kai dinnan kwanuka ne duk wuni ya ya kare wani bangare naka ya kare don za a cimma inda daga nan kuma kenan ka zama gawa shi yasa abdullahi dan fodiyo rahimahullah cikin littafin samatitu zadi ilal ma'ad yake cewa kulluna sa'irun dukkan mu tafiya muke yi ina muka dosa zuwa kabari yaushe za mu isa allahu alam wani zai isa gobe wani jibi wani gata kamar motar kasuwa ce kowa da tashar da zai sauka amma bambanci da motar kasuwa kowa ya san inda zai sauka nan kuma kowa bai sani ba shi yasa wani za a rabu da shi lafiya lau an jima sai a ce a ya wuce babu shi wani yana kwance jira ake a ba da sanarwar mutuwansa amma ya ƙara shekara goma ko sha biyar ko fiye da haka kakana mala ahmadu mai rubutu allah ya ji kansa ya rasu 1988 yana ba ni labari ya ce malam na yi wata rashin lafiya a nan gidan cewa da gidansa a unguwar gidan kanawa cikin sakkwato ya ce duk wanda ake cewa ne a sakkwato sai da ya zo ya ziyarci nan har da sarkin musulmi abubakar sai da ya zo ya ce aka kai lokacin da ba na iya gane mutane kuma na shiga yanayin da wato ba a so mutane su shiga wurina don haka sai aka ware littafi duk wanzu sai a ce ka rubuta sunan ka za a sanar da shi ya ce wannan littafin cike ke da sunayen jama'a ya ce wallahi babu wanda a bisa doron kasa cikinsu yanzu duk sun mutu amma ni gani da raina so wanda duk Allah ya bashi tsawon rai ya ba shi ikon yin aikin alheri ya ci lokacin lokacinsa to wannan shi ne wanda Allah ya taimaka khairun nasi man hasun man tala umuruhu wa hasuna amaluhu rayuwarka ta yi tsayi kuma aikin kai kyau ba karamin nasara ce ba to ya zan sani in rayuwata tana da tsauko babu ba za ka iya sani ba amma za ka iya kyautata abinda Allah ya baka na rayuwa in tana da tsawon hankali sai ka sani duk da Allah ya ƙara maka wuni ɗaya wanda ka kyautata aiki a cikinsa to Allah ya taimake ka kuma Allah ya baka bonus to abinda kuka yadda ku yi amfani da weekends ku don yin sa na sanin makamar addini da ilimin harshen alkur'ani da koyon karatun alkur'ani kansa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne mai daraja mai girman gaske amma duk abin da ake yana da ladubba yana da dokoki yana da hanyoyin da ake samun ko a amfana da shi yana da ethics kenan wannan shine abin da wani bawan Allah kamar yadda zarnuji ya kawo cikin ta'alimul muta'llim tariqat ta'allum baya samuwa sai da abubuwa guda shida yake ce akhilan tanala ilma illa bi sittatin سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان إن كان سن إلمي تو أبو بوا قدا شدني نفركو أنا بكات الذكاء بصيرة hankali wannan iri biyu ne akwai jibilli akwai muktasab basira jibilliya ita ce natural basirar da Allah halicce ka da ita wanda kuna gani tana bambanta aji daya sai a yi bayani sau ɗaya wani ya gane wani sai an maimaita sau uku wani sai an yi sau bakwai wani in ya karanta abu sau ɗaya ya tsaya wani sai ya yi sau goma su biyun nan bayan wata ɗaya wani zai manta wani sai bayan shekara wani ma ya zauna kenan har abada wani in ya ga fuskar ka kuka gaisa aka ce ga wane bayan shekara ashirin zai ce ah, kai ne wane da muka haɗu wuri kaza wani kuma takwale iri na za ku gaisa so goma amma kullum sai ka ba shi sani ta wannan fuska ne takwale ne in na ce mutane ba su da kuma gaskiyar ce ba za ka gane ba sai na fara hulɗa da kai sai kai mamaki wai har yanzu malam bai gane na har yanzu malam bai waye da ni ba to ni ba nan to basira take ba ni sai Allah ta kaita basira ta ga littafi in na karanta abu a littafi to bayan shekara ashirin ko talatin ina so in tuno information din shafin gaba ɗaya Allah ke kawo mu to kaga ina da basira na ina da takwalci a nan to jibiliya kenan akwai tasaba basira da kai ne za ka kwaikwaye ta kai ne za ka tilasta kanka ita wannan kuma iri biyu ce akwai sam'iyya akwai basariya wani duk abin da ya gani da idonsa ya fi riƙewa wani abin da ya ji da kunninsa ya fi riƙewa to kwakwalwa kamar balum-balun balon take kana hura ta tana ƙara buɗewa mana kana ƙara cusa mata information tana me tana ƙara faɗaɗa na karanta wani littafi na wani memba na abin nan mossad ban tuna sunan shi yanzu tun cikin 80s na karanta littafin sunan shi by the way of deception ko yanzu kana samun pdf dinsa ta google yana bayanin yadda ake ɗaukar ma'aikatan tsaro a isra'ila ya ce idan ana so a yi training ɗinka a gwada ka za a kawo ka ga wata ma'aikata a ajiye ka sai a baka littafi da alƙalami a ce duk motar da ta shigo ka rubuta lambarta kuma ana so ka riƙe lambar nan don haka in aka je ka karfe goma na safe karfe shida za a zo sai a karɓi littafin duk a duba lambobin kai kuma ka kawo su da kanka wannan shi suke ce ma memory training to yanzu da Allah wanda ya haddace Kur'ani, ko ya haddace sura 60 ko 70 cikin da wanda ya haddace lambobin mota wane ne ya fi bude kwakwalwarsa to kaga ashe daga cikin hanyoyin da za ka buɗe kwakwalwarka ka samu zaka muktasab ko iktisabi ne ka yawaita har da Qur'ani ko kuma wasu littafai na ilimi musamman da suke da saukin harda kamar manzumat kana so ilimin gado ka haddace rahabiya kana so ilimin mustalah ka haddace baikuniya kana so ilimin nahawu ka haddace mulhatul i'rab da sauransu kana so usulul fiqh ka haddace alwaraqat kana son tauhidi ka haddace al thalatha ko kitabut tauhid ko al tahawiyya ko al da sauransu wato zammo ka bude kwakwalwarka da harda zama ta kuma ta ƙara buɗewa to inda duk kwakwalwa ba ta buɗe ga karatu ba za a samu matsala don haka in kana da zaka fitri jibilli basira wadda Allah ya ka da ita ka karfafe ta kuma ka gano wacce iri ce idan ta sauraro ce ka yi ta sauraron audios idan ta gani ce ka yi ta kallon videos ko ka riƙa duba littafi da takardu kuma kana iya combining duka amma inda duk kafi karfi kafi bai da karfi anan to idan ba a samu zaka ba karatu sai wuya wani balidi ne yana da takwalci yana da wahala ya yi karatu amma duk da haka da naci yana iya samu na lura allah bai cika haɗa ma mutum abu biyu ba ya bashi basira mai ƙarfi kuma ya bashi naci ƙalilin mutane wanda na zauna da su wanda suka haɗa biyun wanda nake iya bada misali kai tsaye da shi shine dr sani rijiyar lemu shine wanda kai tsaye na san hada biyun nan ga basira ta kin kara ta karshe ga kuma na naci na kwarai akwai wani yaro shi ma abdul waye yake ba diboraji dan jos ne mun yi karatu sudan tare shi mun yi saudi arabia shi ma yana da basira yana da kalilan ne to zaka iski mutum mai kaifin basira shirin ta yi masa yawa za ka isko mutum mai dace shi ko abin baya shiga kun gane ku? to amma ala ayi hali in dai kana nacewa to man lajja walaj man taraka baban walajja walaja ko ko kun man jadda waje kowanne ce zai sa in ka dage da kwankwasa wata rana za a bude so abinda dai muke nufi in kana so ilimin nan sai ka yi ƙoƙari ƙwaƙwalwarka ta tattaro ta yi concentrating a kansa shi ne ce zaka sai ce wa hirsun hirs daban da zaka hirs shi ne kwaɗayin abu ba shi lokaci muhimmantar da shi sa shi cikin tsarinka ɗaya da rabi ne to ɗaya da rabi kananan ƙarfe biyu ne ƙarfe biyu kananan duk wani shagali in harkar ilimin ta zo a dakatar da shi duk uzurin da ke gare ka kai tamin kana da alam a wayarka wanda zai nuna maka yanzu lokacin aji komai ya yi kamar yadda ake yi ga sallah magabata sun kasance da sun ji ladan ya daga kiran sallah za su ce magana komai ta kare kafinta in ya daga hama zai buga kusa ya ji ladan ya ce Allahu akbar sai ya aje ba zai buga ba saboda yanzu lokacin aikin kafinta ya kare za a je na me to sai kai mai ilimi haka nan shine hirs dagewa wastibarun ko waftiqarun iftiqar kullum ka ji bukata kullama mastazdadtu ilman zadani ilman bihali duk sadda na ƙara karatu zan ƙara gano ina buƙatar karatu ka gama cos 1 ka yi cos 2 ka gama stage 3 stage 4 kar ka taba jin ka wadatu kar ka taba jin ka gamsu shine alamar za ka samu ilimi kuma ba ilimi na sama sama ba ilimi mai zurfi kuma mai amfani ko kuma istibar haƙuri da naci da ran da kake da mobility da da baka da shi da da akwai kuɗi wadatacce aljihunka da da babu da da kake cikin jin daɗin rayuwa da da babu da ran da matarka ta faranta maka rai ta sa ka dariya da ran da ta bata maka rai da kowane lokaci da shi karatun nan da istibar sai ce wa gurbatun ko kuma bulgatun yana da riwaya bulga shine guzuri ba karatu sai da guzuri yanzu na jin payment ko kai kuke karatun nan ko shine bulga ko kuma gurba a da suna ganin ba ka iya karatu a garinku dole sai ka tashi ka je wani gari saboda me saboda a wancan lokaci babu community gadgets babu means of communication sai dai transport shi ma means of transport irin wanda Allah ba mu wasu da su amma mu a yanzu fa yanzu na tarar da wani malami yana koya ma ɗalibinsa ta zoom la'alla ba ciki cikin abuja yake ba sannan duk wanda ya zo nan na tabbata ba da kafa ya zo ba in dai ba cikin mississippi yake ba da abin hawa ya zo to su kuma a dafa sai ka yi tafiyayya wani lokaci saboda hadisi ɗaya ka tashi kamar a ce daga nan abuja zuwa yola daga can ka zagaya ka je mai maiduguri sai ka wuce kano da can sai ka yi zamfara ka fada ka tsina ka koma ka shiga cikin nijar kafin ka dawo abuja ka yi wata talatin ko talatin da shida ko wata arba'in da takwas saboda neman bukatar ka ta ilimi watakila wani littafi ne karami ka watakila hadisi ne kwara ɗaya na lissafa kilomitocin da shu'batul hajjaj al'ataki yayi wajen neman hadisin falalan alwala na tarar da ya fi kilomita dubu uku kimanin ka tashi daga nan ka je sudan ka dawo sama da kilomita dubu uku wajen neman hadisi kwara daya kuma ya ji hadisi amma yana so ya tantance hanyoyinsa ne don haka ya zagaya waɗannan garuruwa domin ya cimma muradinsa to amma a yau gurba ba ta zama dole ba e amma akwai gurba ta wata fuska dole ne ko a garin ku kake ya zan kada ka saki jiki da mutanen kana son ilimi ma'ana ka ware lokuta na karatu har ya zanto matarka ma tana da nata lokaci littafin littafinka yana da nasa ko laptop ɗinka ko ipad ɗinka ko application ɗin da ke cikin kawai da kake karatun da shi al-imamu zuhuri muhammad ibn muslim ibn shihab malami imamu malik rahimahullah malami ne mahadaci. an ce lokacin da ya zo madina imam malik rahimahullah ya zo yana yaro karami da zuwan sai gan shi ɗan yaro fresh yana tsammani a samu ilimi mai tarin yawa sai ce yaro hadisi nawa ka dace sai ce arba'in can da ya karamin murya su hadisi arba'in sai ce subhanallah kallatil himam babu himma ina himma yaro da kai yanzu a ce hadisi kwana arba'in unknown to him imam malik zai zama babban malami duniya ta san shi fiye da shi malamin nasa rahimahullah ya rasu shekara ta ɗari da ashirin da hudu imam malik ya rasu ɗari da saba'in da tara don haka shekaru hamsin da bai ke tsakaninsu kaga ya nuna tsohon malami ne na dada sosai ga imam malik rahimahullah da a imam zuri sai da aka kai ma matarsa ta kai kararsa ga sarki menene korafin ki ta ce baya da lokaci na kullum yana cikin yana tare da littafai tun da safe ya tafi makaranta ya dawo da rana yana muraja kan ajima abokan shi sun zo sun yi grouping chat ba har dare ba na samun lokacin shi sarki ya ce to kai menene haƙƙinta a kanka aka yi mubahasa aka ce to mata guda gare ka amma Allah yadda kai mata hudu saboda haka a cikin kwana hudu ka bata guda mata uku da baka yi ba sai ka dauki kwanukansu an yi adalci ko ba a yi ba saboda haka ya ce to ya bata rana guda a kwana hudu ranar da ranar ta tazo ta yi murna ta yi farin ciki ta caɓa ado ta zo ta zauna tana jiran mai gida su mai gida na zuwa aiki dai baki sani ba yau da muka fita makaranta mun je makarantar wani fa haddasana an fulan qala akhbarani fulan an fulan an fulan ya kawo hadisi wa akhbarani fulan an fulan bi nahwihi shi ma irin wancan hadisi ne wa haddasani fulan an fulan shi ma hadisin ya dan yi kama da wannan ta ce wallahi ba riga ne wannan karatun naka ya ce wallahi ni ko ban iya komai ba in ba shi ba <laughs> to sai zan kana da gurba ko a cikin jama'arka sai ce wa talqinu ustazin dole ya zamanto akwai koyarwar malami ba a so self teaching ko self education ba a so ka ɗauki ƙur'ani ka koyi tilawa da ƙashin kanka ba a so ka ɗauki tafsiri ka iya da kanka ba a so ka ɗauki fiƙihu ka iya da kanka saboda me so akwai abubuwa guda uku na farko in kana karatu da kanka za ka ɗauki lokaci unnecessary amma malami yana takaita maka lokacin da zaka saboda mi saboda kai tsaye ba zai fahimtar da kai abinda zai ka ta yawo cikin google ko ka duba encyclopedia ko ka buɗe littafai goma sha biyu nan take malami zai gwada maka na biyu zai gwada maka abin da daidai a tilawan ma akwai abin da ba daidai za ka karanta shi ban kai daidai za ka karanta ƙur'ani haka a littattafai na fikihu na aƙida na tarihi akwai wanda ba daidai za karanta su ba muna gane irin wannan malamai yanzu 'yan midiya, 'yan social media wanda za ga suna ta ɗora karatukan su gabe da sai ka ga ya jawo hadisi sunan marwaitan hadisin ma bai iya ba wani lokaci kalmar da ke tsakanin malami da malami bai san ma'anarta ba in ya fassara sai ka jikinka ya tsam wani lokaci kuma tafsiri ne za a yi amma aya ta yi nan shi kuma ya yi nan ƙwarai kuwa na taɓa ji wanda ya fassara wa ana bihi za'im ni ne shugaba ka kalman za'im a larabci na ya ɗauka shugaba amma a surar su ba shi take nufi ba kalmar lamu ne ne to irin wannan tafsiran muna jin su koshi musamman ga watan azumi in kana bibiyar rediyo za ka yi ta su ga waɗanda su suka karantar da kansu ba gaban malami suka yi karatu ba wani lokaci ma sai a misalidin mutane a juyar da aƙidar su ko a karkatar da fahimtar su ko a ɗora su ga hadisai masu rauni da makamantan waɗannan to da ka ba a son malamin da shi koya ba kansa to abu na ɗaya kenan muka ce yukassiru laka al'umur wa yusaddidu laka al-faham sannan wa yutika al-adab in kana tare da malami zai baka ladabi wanda ya gurfana gaban malami zai koyi yadda ake darajanta ilimi ba zai nakasa ilimi ba amma in ba gaban malami kai karatu ba to akwai tendensi na karatu yayi yawa amma ba zai albarka ba shi sa ga akwai malamai da suna da tarin ilimi kuma ana so amfana da su amma ana tsoratarwa daga karatun littafansu yanzu misali Ibn hazm al-andalusi rahimahullah akwai tarin ilimi hal malamai sun ce in baka karanta littafai biyu ba karka yadda ka zama mai fatawa muhalla na ibnu hazm da mughni na ibnu kudama saboda girman ilimin da ke cikinsu amma kun malamai kullum ta suke kar ku karanta littafin ibnu hazm saboda me saboda za ka koyi rashin ladabi ba zai damu don ya faɗi imam malik ya ce ƙarya yake yi ko ya haɗa shafi'i da abu hanifa da sauri da waye duk ya tattara su ya ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kadhibin wace sai ga su kuma sun yi tanaƙuri sun karyata kansu irin wato babu ladabi saboda me saboda ibnu hazm na cikin mutanen da ba basu gurfana gaban malamai su kai karatu ba sannan suna ba da ilimi da hushin zuciya yana kokari ya bi asar ya bi hadisi su kuma 'yan garin su andalus suna so dole sai an bi mazaba imamu malik da jayya ta yi jayya sai aka ja ka kone laburarinsa gaba daya. sai ya fara bada ilimi da ka don ya gwada akwai karatu don haka in ya dire ya dire karatu ya bashi shawa sai ya juya ya zage su sannan ya ci gaba <laughs> to karatu gaban malami gurfana gaban malami yana sa ka samu ladabi kuma da haka aka ɗauki karatu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sabai suka ɗauka su ma da haka tabi'ai suka ɗauka gare su su ma da haka tabi'ai tabi'ai kuma da haka ake karatu har abada ba a karka yadda ka zan malamin kanka duk daga ƙur'ani zaka sha yin shirme wani ya je ya koyi tilawa ya faro har bakara sai da aka zo sad lokacin hutu ya yi sai ya dawo gida ya ce alhamdulillah ya karatu kaga bai haƙura ya sauke ba ya yi sad kai ya kawo har ƙaf sai aka yi hutu da ya zo gida sai ya ce to duk wanda ke son karatu ya zo a bashi su su kuma galibi duk ƙasa ƙasa ne suke karatu wani shi a nun yake haka da zuwa ya diba ya san sad ya san kaf amma bai san nun ba don haka da fara bismillahir rahmanir rahim ya ce nan nan wato yadda kaf take da sad ita ba nan an ce kuna jin malami hamza ko cikin za ku zance kira'atu hamza da kira'an kisa'i ko da kira'an uh, nafi da sauransu yana cikin manyan makaranta guda goma to an ce da girman sai ɗauko alkurani na karatu ya ce alif lamim zalikar kitabu la zai tafiye ba ɗigagga a lokacin Larai ba da la zai ta kaga duk abu ɗaya ne sai ce la zai tafi kace baban sai ya shure shi ce kum ya zayyat izhab ila abi abdullahi Ta shi ka je makaranta kai karatu kana wani la zai tafi qur'ani ne ba ba mai ko la raiba ne sai je koyi karatu sai gashi ciki iko Allah ya zai yana da kira'a mai zaman kanta Hamza Az-Zayyat saboda babansa ya ce kum ya Zayyat ya samu sunan Zayyat don wannan la zai tafi da abin da nake so in ce zuwa ga malami kai karatu kar ka gaji kullum akwai malamin da zaka karu da shi yana da kyau in akwai wasu malamai online da zaka amfana da su ba laifi akwai wasu malamai da zaka samu application ko website nasu ko a youtube inda zaka rika dauka duk yana da kyau amma dai ka zan kana da malamin da mubasharatan ga ka gashe ke lurar da kai musamman ga fannin da kake so ka kware a cikinsa. sa sauran fannoni ka ittila ka karanta littafan su ko ka saurari su duk babu laifi amma fannin da kake so ka kware a kansa to labudde zai akwai malamin da gaba da gaba kake ɗaukar karatu gare shi to karshe sai ce wa tulu zamani abu na shida shine ka ɗauki dogon lokaci kana yi kar ka ɗauka da shigowar ka kos na wata uku ya kare an yi wani wata uku da an yaka sau shekara guda sai ka ce sadaka Allah wal na zama malam to daga nan ne ake fara fatawoyi ana yi ma Allah ƙarya daga nan ne ake fara wa'azi ana shirmi ana shiga dawa musamman mu ƙasar mu da yake akwai ƙarancin ilimi in ka tashi masallaci kana nasiha to an ɗauka kai malami ne don haka wanda ma yake da matsala da matarsa yanzu ya ɗaga hannu ya maka fatawa wanda yake son gyaran tsarkinsa ko sallarsa zai tashe maka fatawa wanda yake da wani abin da ya daure masa kai game da harkan jana'iza zai tambaye ka wani ma mafarki sil zai tambaye ka ya dauki kai malamin fassara mafarki ne da ya ka tashi gaban mutane kai wazi to da haka yana da kyau ka bari ka nuna wa tulu zamani Muhammad al-Ghazali na Masar rahimahullah yana cewa yau muna da malamai 'yan kwana biyar ko 'yan kwana hudu ya ce ran litinin suke fara zuwa makaranta ran talata su dan da karan nan za su har da ce ranar laraba su fara karantarwa ranar alhamis su fara yawon wa'azi ya ce ran juma'a sai ka gan su kan mimbari suna zagin mutane kwatance ne a waɗanda suna mimbarin da ba a san hadarin shi da girman shi ba duk wanda ya hau mimbari ranar juma'a fa wakilin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam don baka isa ka wakilci manzo Allah ba kuskure ne na yadda al'umma tana buƙatar malamai da yawa amma dai duk wanda ya hau muhallin da ba na saba to ya zama cikin hattara kuma in so samu ne ya bari sai ya cancanta sannan ya hau suna cewa man tazabbaba qabla an yatahassaram wato duk wanda ya yadda yana rubabe rubabe fara karanta wa to halakan nas zai halaka mutane kuma irin su ne suka fi komi kuskuren la'adri wa man akhta'a la'adri faqad usibat maqatiluhu duk wanda bai iya faɗin ni ban sani ba imam malik duk jalalarsa duk darajarsa da girmansa an masa fatawa matsala goma sha bakwai ansa uku sha hudu ce gaskiya ban sani ba duk girmansa da duniya ke gani to wani shi gane ke abin kunya ne a tambaye shi ce bai sani ba amma in ka ce baka sani ba ka nuna jahilcinka akwai kalma da tafi suka ce Allahu a'lam afatta bi jahlika wa bi ilmillah wa tawakkalta ala Allah ka nuna baka sani ba kuma ka nuna sani na wurin Allah sannan ina laifiye da duniya ta ci gaba yau a bani dama in yi bincike sai ka buga ma wani malami da ka amince da shi ko ka ɗauko wani littafi na wannan fanni ko na ilimi ka bincika ka yi research ka cimma natija sannan ka faɗa to wani lokaci wurin koyar da turku tadris teaching methods da gangan bature zai ce ma idan aka tambaye ka aji baka sani ba to kai wayo kai dabara idan ɗalibi ya tambaye ka sai ka ce kai wannan tambaya tana da muhimmanci kwarai da gaske akwai wanda zai iya bashi amsa a nan to idan aka samu ne ya da amsa kai shikenan ka fita in ba a samu suka ce to saboda wannan muhimmanci wannan tambaya to mun sa kyauta gobe duk kowa ya je ya bincike sai ka ruga ka binciko kafin gobe ala kullum ko bature bai daka kai ba dai to balai kuma idan abu idan ganci sha'anin addini so na na kama wannan baitin ne khilan al ilmi illa bi sittatin sa umbika an tafsila bi bayani zaka'un wa hirsun wa iftiqarun wa ghurbatun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ko wa talqin ustadin wa tulu zamani don mu san cewa ilimi abu ne babba kuma mai muhimmanci in mun shigo mu shigo da mu guda biyu ina roƙo Allah ɗaukin sarki ya sa muku albarka ga karatun da kuke wanda suka assasa wannan lamari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya bara rayuwarsu ya sa abin ya ɗore ya ci gaba ya sa ya rasa a ko ina ba a cikin Abuja ba a ƙasar nan gaba ɗaya lokutan ku da kuka bayar Allah ya amfanar da ku da su resources ku da kuka amfani da su da basirar kudu Allah ya sa kada ta je a banza Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa da aka fara kwasu lafiya a kare shi lafiya wa Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik